Tarihi ta biyu Sura ashirin da uku A shekara ta bakwai, Yahohiyada ya nuna ƙarfinsa, ya yi alkawari da shugabanni na ɗari ɗari, Azariya ɗan Yahoram, Ishmayel ɗan Yehohanan, Azariya ɗan Obed, Ma'asehiya ɗan Adahiya da Elishafat ɗan Zikri, suka ratsa cikin Yahuda suka tattara lawuyawa. da shugabannin iyalan Isra'ilawa daga dukan garuruwa, sa'ad da suka zo Urushalima, dukan taron suka yi alkawari da sarki a haikalin Allah. Yehohiyada ya ce musu, Ɗan sarki zai yi mulki yadda Ubangiji ya yi alkawari game da zuriyar Dauda. Yanzu ga abin da za ku yi shi ne, kashi ɗaya bisa uku na firistoci da lawuyawa waɗanda za su yi aiki a asabaci su yi tsaro a ƙofofi, kashi ɗaya bisa ukunku a fadan sarki, kashi ɗaya bisa uku kuma a ƙofar harsashi, sai kuma dukan sauran mutane su kasance a filayen haikalin Ubangiji. Babu wanda zai shiga haikalin Ubangiji sai firistoci da Lawiyawan da suke aiki. Za su iya shiga domin su tsarkake ku ne, amma sauran mutane za su kiyaye abin da Ubangiji ya sa su yi, Lawiyawa za su tsaya kewaye da sarki, kowane mutum da makamansa a hannunsa, a duk wanda ya shiga haikali sai a kashe shi, ku tsaya kusa da sarki a duk inda ya tafi. Lawiyawa da dukan mutanen Yahuda suka yi yadda da firist ya umarta, kowanne ya ɗauki mutanensa waɗanda suke aiki a asabaci da waɗanda suke gama aiki. Gama Yehohiyada firist bai bar waɗansu ɓangarori ba, sa'an nan ya ba shugabannin masu da garkuwoyi, manya da ƙanana, na Sarki Dauda, waɗanda suke cikin haikalin Allah, ya kuma sa dukan mutane, kowanne da makaminsa a hannunsa, kewaye da sarki, kusa da bagade, da kuma haikali daga gefen kudu zuwa gefen arewa na haikali. Yehohiyada da ’ya'yansa maza suka fitar da ɗan sarki suka sa rawani a kansa, suka miƙa masa alkawari, suka kuma yi shelarsa a matsayin sarki, suka shafe shi, suka kuma tā da murya suna cewa, Ran sarki ya daɗe! Sa'ad da Ataliya ta ji surutun mutane suna gudu suna yabon sarki, sai ta tafi wurinsu. a haikalin Ubangiji, ta duba, a can kuwa ga sarki, tsaye kusa da ginshiƙansa a mashigi, manyan sojoji da masu bushe-bushe suna kusa da sarki, dukan mutanen ƙasar kuwa suna farin ciki, suna busa ƙahonni, mawaƙa kuma da kayan kiɗi suna bi da yabo. Sai Ataliya ta yage rigunanta ta yi ihu, tana cewa, Cin amanar ƙasa! cin amanar ƙasa Yehohiyada firist ya fito da shugabanni waɗanda suke shugabancin rundunar sojoji ya ce musu, Ku fitar da ita tsakanin sojoji, ku kuma kashe duk wanda ya bi ta da takobi, gama firist ya ce, Kada ku kashe ta a haikalin Ubangiji, saboda haka suka kama ta yayin take kaiwa mashigin ƙofar doki a filin fada, a can suka kashe ta. Sa'an nan Yehohiyada ya yi alkawari cewa shi da mutane da kuma sarki za su zama mutanen Ubangiji, dukan mutane suka tafi haikalin Ba'al suka rurrushe shi, suka farfashe bagadan da gumakan, suka kuma kashe matan firist na Ba'al a gaban bagadan. Sa'an nan Yehohiyada ya sa aikin lura da haikalin Ubangiji a hannuwan firistoci. waɗanda suke Lawiyawan da Dawuda ya ba su aikin haikali don su miƙa hadayun ƙonawa na Ubangiji, kamar yadda yake a rubuce a dokar Musa, da farin ciki da kuma rerawa kamar yadda Dawuda ya umarta, ya kuma sa matsaran ƙofofi a ƙofofin haikalin Ubangiji don kada wani da ba shi da tsarki ya shiga. Ya ɗauki shugabannin ɗari ɗari, manyan gari, shugabannin mutane da dukan mutanen ƙasar tare da shi, ya saukar da sarki daga haikalin Ubangiji, suka shiga fada ta ƙofar bisa, suka kuma zaunar da sarki a kujerar sarauta. Sai dukan mutanen ƙasar suka yi farin ciki, birnin kuwa ya sami zaman lafiya domin an kashe Ataliya da takobi.